A jiya ne 'yan garkuwa da mutane suka yi garkuwa da fitaccen jarumin fina-finan Hausan nan Salisu Ma'azu. a sha A karan farko kenan da wannan ibtila'i ya fada cikin wannan masana'anta ta Hausa fim. inda a ne 'yan garkuwa da mutane suka yi garkuwa da fitaccen jarumin nan kuma furodusa kuma darakta wato salisu ma'az jos tare da shi da wasu abokansa guda biyu mun samu cikakken wannan labari ne ta hannun dan uwansa wato sani ma'az jos inda ya bayyana wa jama'a cewa a taya shi da addu'a dan uwansa salisu ma'azu ya shiga komar wayannan barayi wayanda ake kira yan kidnappers wanda suka nemi kuɗin fansa kimanin naira miliyan goma manyan jaruman cikin Kannywood da ma ƙanana sun kaɗu da jin wannan labari ta inda suka yi ta saka hoton wannan bawan Allah a shafinsu na Instagram suna ta addu'ar Allah ya fito da shi lafiya. Fitaccen jarumi Adam A. Zango ya wallafa wannan hoto a shafinsa na Instagram inda ya bayyana cewa Allah ka tona waɗanda suka ɗauke wannan bawa naka asiri ka fitar da shi daga hannun azalumai cikin ƙoshin lafiya mu kuma Allah ya tsare mu daga sharrinsu. su. akwai sauran jarumai irin su sarki alinuhu da zahardin sani da kuma sadiq sani sadiq sai lawan ahmad wanda yake birnin saudiya sai sadiq ahmad da kuma bello muhammad bello duk sun nuna alhininsu na sace wannan bawan allah fitaccen furodusan salisu ma'azu ya yi shuhura sosai a fagen shirya fina-finan hausa na kaniwood inda a kwanan nan suke gabatar da wani shiri na gidan talabijin na arewa 24 mai suna kwana 90 wanda ya fito a matsayin gwamna a wannan fim kuma fim ɗin ya yi shuhura matuƙa da gaske wanda wannan fim ya taimaka wajen tallata fuskar wannan bawan Allah wanda a da sunansa kawai aka sani Salisu Ma'azu tunda ba kasafai ya fiye fitowa a cikin shirin fina-finan Hausa ba amma a wannan karo ya fito a cikin wannan fim mai suna kwana casa'in. A shugabanni ku ji tsoron Allah ku sani shi mulki halifanci ne daga Allah hello yakubu babu shakka wata ran zai wai yaya aka yi ba ku karasa wannan mutumin bane kaga irin ragargazan mu da yake ko yanzu a talabijin yanzu haka ina kallon shirin shugabanni yana dasa mutane kiyayyar mu a cikin zukatansu halifanci daga Allah eh yanzu abin da ba na so in ji wani abu na ba ku umarni a dakatar da wannan shirin a dakatar da shi yanzu nan muna addu'a Allah ya fito da shi daga cikin wannan kangi amin summa amin